matsalar sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta jima tana ciwo 'yan najeriya tuwa ƙwarya daidai lokacin da mahukunta da ma wasu ƙungiyoyin sa kai ke fafatukar faɗakar da jama'a akan illolin wannan mummunan ɗabi'ar a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jama'a sun ga ɗaya daga cikin illolin wannan mummunan ɗabi'a lokacin da wani matashi mai suna musa david ya baƙunci lahira sakamakon halin da ya shiga bayan da ya sha miyagun ƙwayoyi Hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense wadda a hannunta matashin ya soma magagen mutuwa ta ce ba kama shi ta yi da laifi ba. Iyayensa ne suka nemi taimakon ta bayan da suka lura da mummunan halin da ya shiga bayan miyagun kwayoyi da suke tuhumar ya sha. ma'awuya shine mataimakin kakakin rundunar a jihar Kebbi ya kuma maganta da yawon kakakin rundunar Abdulhakim Adeyemi. Abin da ya faru shine David Musa ya yi shaye-shaye ne inda ya fita hayyacin shi har ya kai yana ikirarin zai kashe wani daga cikin family su ganin haka ne yasa shi nashi dan uwan wato daniel samuel galadima ya bi taimakon ma'aikacin mu saboda a zo nan ofis a kawo shi domin a samu wannan shaye-shayen da ya sauka bayan an kawo shi har ya ba da haƙuri da sauransu ya ɗan sauka daga cikin wannan shaye-shayen da ya yi sai ya buƙaci a kai shi domin ya kewaya ya je kewaya wanne tare da ma'aikacin mu yana kallon shi ko da ya fito sai aka gan shi da jini ya rike wuyansa. A lokacin da hukumar tsaron ke kokarin wanke kanta daga mutuwar Musa Dabet wanda ya rasu bayan da aka garzaya da shi a asibitin Sayahaya da ke cikin garin birnin Kebbi domin a ceto ransa. Su kuwa dangin mamacin sun ce duk da yake ba kama shi da laifi hukumar ta yi ba, amma dai sun ga sakacinta bari har ya jefa kansa ga halaka. Mrs. Tina Augustine ita ce gogon mamacin. Inda muka ga laifi rashin da suka ga yadda suka kwana da shi. rashin sa mishi hankof da ba su yi ba ko ga kafa ko ga hannu shine kadai abin da muka ba su laifi amma ni yadda na ɗauka a kan ba suspect ba ne ba su so su yi mishi abin da zai cutar mishi shi ya sa suka bar shi a haka nan tunda an ce adana ne an kai don kada ya yi abin ga yayin da jama'a ke garzayawa gidan mamacin domin ta'aziyya masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin akwai saura ga fafatukar da ake yi wajen ilmantar da jama'a akan illolin wannan mummunar ɗabi'a yayin da iyaye su ma ya dace su ƙara sanya idanu ga yaransu farfesa tukur muhammad baba na daga cikin masharhantan wanda ke ganin ita ma gwamnati akwai abin da ya dace ta ƙara yi domin magance wannan matsalar abu shine gwamnati kuma ta dukufa wajen gyara tattalin arziki ya kasance matashi in ya tashi in baya makaranta to yana da sana'an yi so da yawa za ka ga cewa yara na shiga irin waɗannan hadarin ne don ba su da abin yi ba makarantan ba sana'an yi ana zaune sai ana maganan kwallo ana maganan abubuwa da ba su kai ba su kara komi ga rayuwarsu ba sannan su kuma hukumomi masu kayyade sarrafa da saida da rarraba irin waɗannan magan kwayoyin ya kamata a fara bin doka sosai sosai duk matsalolin sha da sufurin miyagun kwayoyi dai sun hallaka jama'a da dama a Najeriya duk da kokarin da mahukunta ke yi na magance matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya